This airport is also fully equipped with the required facilities for this effective function. They include tender fire tenders and an excellent 3.5 kilometer runway, which is capable of landing and taking off of wide-body aircraft. Functional air traffic control system. Gwamnan jihar Jigawa ke kenan lami ɗauke lasafta kayayyakin aiki da na alatu da kuma ofisoshin hukumomi daban-daban da aka samar a cikin filin jirgin wadda ke da tazarar sama da kilomita goma daga tsakiyar birnin dutse. kimanin naira biliyan goma sha biyar ne aikin ya lankwame. We substantially incurred expenditure in billions. The federal government has only received the sum of 750 million naira from the federal government. Duk da waɗannan maƙudan kuɗi da muka kashe har yanzu naira miliyan 750 kacal ya zo hannunmu daga gwamnatin tarayya. shugaba goodluck jonathan da ya yaba wa gwamna lamido bisa wannan abin tarihi da ya kafa sai dai game da batun kudaden aikin kuwa ya ce the governor did mention that the federal government give uh, assistance of 700 something million and of course the total project of this airport put at about 15, 13 15 billion or so we are not writing off the bill no it's not possible for the federal government to write off the bill but give a reasonable support. Uh, ya ce uh, ko da shike gwamna lami daya bata cewa naira miliyan 750 suka karba babu shakka gwamnati za ta tallafa wa wannan aiki da jigawa ta yi da wani adadi mai yawa amma fa ba duka kudaden za ta biya ba haka kuma shugaban na najeriya ya sanar da al'ummar jigawa cewa for my people of jigawa state we continue to work with your visionary governors your sons and daughters to make sure that we bring the dividends of democracy ya ce za mu ci gaba da aiki tare da gwamnan ku mai hangen nesa domin kawo muku abubuwan alfanu da demokaradiyya ke haifarwa to ko mai yan jigawa ke cewa sunana ma kana alaso daga ringin ai wannan ita ce babban farin ciki ga mutumin jihar jigawa domin abin da kake ganin a kasashen duniya ne yau gashi kana ƙauyenku abu ya zo ya same ka especially bana an yi aikin haji wani alhajinmu daga gida yake tasowa ba sai ya kwana a kyan ba direct zai zo yana fitowa daga mota jirgi zai fada. Muhammadu Barmasi daga birnin kudu ba abin da za mu maimaita a jiga da godiya saboda abubuwa ne wanda ba mu taɓa ganin su ba kuma ba mu taɓa tunanin su ba a rayuwarmu. Shi kuma uban taron nan mai girma gwamna su da Allah yar mai da nufin sa abin da yake fatawa don martabar Rasulullah. su ma dattawan jigawa sun sha alwashin ci gaba da ba da gudunmuwar gina jihar kamar yadda alhaji umar musa zandam shugaban kwamitin dattawan jihar ke faɗa wannan ma ai gwamnati da take kai din nan ita eh, ta ba mu dama cewa ta yi da cewa za ta yi aiki da dattawa kuma ta yi da mu gwargwado alhamdulillah idan gwamnati ta gaje ta ita ma ta yarda cewa akwai dattawa a ƙasar kuma za ta yi aiki da mu iya abin da Allah ya hore mana na basira za mu iya ba su shawara amma kullum abin da ke faɗa ne shi dattijan kirki ba zuwa yake ce A shawara kaza da kaza da kaza na bayar aka ɗauka ba kuma kaza da kaza ba a ɗauka ba a'a Alhaji Musa Umar Zandam kenan shugaban kwamitin dattawa na jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya